Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Yayin da guguwar zargin bakin zuciya jini ke kadawa a birnin Kano, masana da sauran jama'a na bayyana ra'ayoyi game da fashin baki kan batun. wata mai kiɗan amada da aka gayyace ta a gidan wani biki ƙarshe an rabu dutse a hannun riga bayan da wasu daga 'yan bikin suka zargi mai amadar da cewa ita ma 'yar shan jinin ce. Za mu kawo muku tattaunawa da shararren marubucin nan ɗan azumi baba ce ɗiyar 'yan gurasa da aka fi sani da kamayan daɗin kowa wanda shi ma ya taɓa faɗawa tarkon hari gidan kururuwar shaidan bayan da wani yaro ya yi kukan cewar ya sace masa abubuwan da ke cikin wandonsa. Yayin da aka ce na ce ya turnike tsakanin masu ruwa da tsaki a musabaka a Kano. Wasu 'yan takara da alƙalan musabakar na neman hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da ta tsoma bakinta domin kaucewa yin kitso da kwarkwata. Shi kuwa wani mutum taimakon kotu ya nema bayan da ya ce matarsa ta yi barazanar sabunta masa shayi har ma ya ce ta sayo sabuwar zabira domin cimma wannan ƙuduri nata. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci. sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa bayan mun dawo daga teburin matawallan mun ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Kamar da aka sani dai a yanzu wata guguwa ce ke kadawa wacce kuma ke neman zama babbar barazana ga al'umma matukar hukumomi ba su tashi tsaye sun murkushe ta ba. wannan matsala dai ita ce batun da ake ta yadawa na wasu baƙin mata da ke bi gidaje suna neman tallafin ko dai ruwan sha ko kuma wai a ba su wuri su yi fitsari karshe sai ka ga sun zuƙe jinin masu gidan ta haka ake samun jikkata ko ma a samu mutuwa ɗungurungum To amma da yawan masana na ganin cewar wannan zantuttuka fa na batun masu zuke jinin zantuka ne na rashin kan gado da kuma camfe-camfe da aka saba lazimta a wannan nahiya daga lokaci zuwa lokaci. duk da cewar an sami yaduwar muryoyi da labarai na cewar wasu sun yi arba da irin waɗannan mata kuma har ma sun shafe su amma zai yi wuya ka ga wani ko wata da aka zuke wa jinin sai dai kawai a ce an sami mai rashin lafiya ko kuma ma a ce wancan da ta mutu ma ai jinin aka zuke mata za mu jingine turken muhawara kan wannan lamari ba tare da cewar eh ko a'a ba amma dai ko wanda ba shi da kare ya san cau a shekarun baya an sha kawo canfe-canfe irin waɗannan waɗanda a ƙarshe sai ka iske zantuka ne kawai na ruɗa kuyangi da kuma kururuwan shaiɗan. alal misali a nan kano an yi zamanin aljana buka har da wani lokaci da aka ringa zuba toka a kofar gidajen mutane domin neman tsari daga sharrinta haka kuma an yi zamanin da ake cewar idan mutum ya ɗauki abu a hanya ko da kuɗi ne ya tsinta zai zama doya nan ma an yi ta ƙwarbai haka kuma an yi zamanin waya inda ake cewar akwai wasu lambobi da idan an kira ka da su ka ɗauka to nan ma dai wai za a zuƙe maka jini. Sai kuma can baya cikin tarihi shekarun shafi lera nan aka yi ta cewar wasu mutane na yin tsafi su kwashe abubuwan cikin wandan mutane. A irin wannan lokaci ne ma idan aka ƙulla wa mutum sai ma a kashe shi bisa zargin ko dai ya yi shafi lera ko kuma yana zuƙe jinin mutane kamar dai yadda ake barazanar yi a wannan lokaci. Shekarun baya irin wannan mata taɓa faruwa kan wani shararren marubuci kuma jarumin wasan kwaikwayo wato ɗan azumi baba ce ɗiyar 'yan gurasa da aka fi sani da kamayan daɗin kowa ko kuma a ce masa kamayan adama inda yi yunkurin aiken wani yaro ya kirawo masa abokin aikinsa usaini silaƙoƙi a can gidansa da ke kurna ƙarshe yaro ya yi masa kururuwar cewar wai ya sace masa abin nan ɗinsa haka dai aka taru ana shirin ƙona kame kamar yadda muka zanta da shi ya sake yi mana bitar yadda lamarin ya faru a wancan lokaci na je nuna fim ɗina a fari da sinima tun da na zo kusa da gidan malam usaini sula koki bari in je sai na riski yara an taso su daga makaranta sai na taɓa kafaɗa wani yaro na ce kai da allah zo kai min sallama da malam usaini a nan gidan yaron nan sai zabura ya koma gefe ɗaya eh, ya saka ihu wayo Allah ya sace min ya sace min nan da nan sai malaman yaran suka taso suka yo kaina to da akwai hedimarsan da ike mai hankali ne sai ya ce malam zo mu shiga daga cikin makaranta ne musu rantsuwa irin ta musulunci na ce wallahi billahi na zila ilaha illawa babu abin da ne masa to banda kame ma akwai dimbin mutane da ke shiga tarkon irin waɗannan batutuwa na kururuwar shedan wasu ma sun mutu sanadin haka wasu kuwa Allah ya yi da shan ruwansu sun idar da yadda suka sha da kyar kamar da yadda kame mana bayani idan ma ba ku mance ba aiko 'yan shekarun baya akan titin legal wani mutum ya yi wa mai tasi kururuwar cewa ɓarawan mutane ne haka aka yi ta dukan wannan ɗan tasi. To ko a yau ɗin nan ma na ga waɗansu mata da ake yaɗa bidiyonsu ana ƙoƙarin afka musu bisa zargin irin waɗancan mata ne da ake zargin suna zuƙe jini. A saboda waccan jita-jita yanzu haka shigar mace yankin da ba a santa ba ya zama garari musamman ma idan ƴar tsohuwa tsohuwa ce ta fara yamushewa. Domin tana iya tsintar kanta a ce ita ma masha jini ce. masana da dama dai na yin fashin baƙi kan wannan mas'ala inda suke bayyana jan hankali da a yi hattara domin kaucewa wannan kururuwa ta shaidan a irin wannan lokaci ita ma wata mai kiɗan amada ta ga banu domin an gayyace ta kiɗan ƙwarya amma kuma ƙarshe wasu 'yan biki suka yi zargin wai ita ma irin waɗancan mata ne masu zuƙe jini ƙarshe dai haka aka rabu tsakanin masu biki da 'yan kiɗan amada aka rabu dutse a hannun riga ana uwa kuturwa kakamayya kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin mu abba isa muhammad Al'amarin dai ya faru ne da yammacin jiya Lahadi a unguwar Kwarin Barka da ke sabuwar gandu a nan Kano, lokacin da dattijuwar da ƙawayenta suka zo domin yin kiɗan ƙwarya, sai kawai 'yan bikin suka tayar musu da ƙura, inda suka zarge ta da cewar 'yar shan jini ce. Kiɗan ƙwarya miki, daga zuwa he ta kama iskoki, kike ne suka fito da ni har ƙofar gida. Ga wannan hi ce ce ni za su kashe, duka suka yi mini, suka yi yaga min riga da kuɗin ɗana suka kwashe. Sai dai ɗaya daga cikin dangin amaryar ya ce tabbas da sanin iyayen biki aka gayyato wannan masu kiɗan kiɗan ƙwarya an dai samu akasi ne kawai akwai dattijan mata haka da aka gayyato su daga mundaɗu suka zo za su ɗan yi kiɗan ƙwarya sai aka sauke su a wani gida sai ita amaryar ta ce bari ta je ta ɗauko musu shimfiɗa da ɗan abinci da za ta ba su to kafin ta dawo 'yan biki da suka ga dattijuwa haka da buhu a hannunta da kayan kore kawai sai suka ci kume ta sai suka ce shan jini mai duka ta ne mai mari tana yi dai suka ɗan kakkai mata hannu muka zo muka rike matan mahukunta dai na jan hankalin al'umma wajen kaucewa ɗaukar doka a hannu don kaucewa da na sani. To Allah ya kiyaye ya sa mu gane domin kaucewa shiga garari. Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fara ɗaukar matakan murƙushe masu shiga wannan kururuwa ta shaiɗan. Har ma kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ke cewar jaririn da duk yana mahaifiyarsa bacci shi ma kam zai kwana bai rintsa ba. Ya kuma ja hankali da a kiyaye. To daga kotun majistiri da ke gezawa ma wasu katti da suka shiga wannan kururuwa ta shaidan sun gurfana a gaban alkali bayan ɗaukar doka a hannu kan wata mata da suka yi zargin cewar wai ta shiga gidansu kuma da ganinta kanwarsu ta yanke jiki ta faɗi. Har ma kuma suka ɗauki wannan mata a ɗaure suka ringa yaɗa bidiyonta a yanar gizo-gizo. Ƙarshe aka gano cewa ma ba uwa ce ta zo gidansu ne siyan magani. yanzu haka an gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda za ku ji daga bakin wakiliyar mu garba ballari kotun dai ta yanke musu hukuncin zaman gidan gyaran hali na tsawon shekara ɗaya ko biyan taron naira dubu goma sha biyar kowane mutum ɗaya ta kuma sanya an tsilala musu bulala goma goma kuma za su biya kuɗin ramko wato magungunan da mai ƙara ta kashe har naira dubu ɗari da hamsin sannan za su share asibitin garinsu. Tun da fari dai an gurfanar da Aminu Hamisu da Khadija Hamisu da kuma Rukayya Hamisu bisa ƙunshin tuhumar haɗin baki da samar da rauni. Mai gabatar da ƙara da Aminu ya shaida a kotun cewa sabuwar takardar tuhuma ce a kansu. kotun kuma ta umarci jami'inta Sani Idris da ya fassara musu kunshin tuhuma, kuma nan take suka amsa laifinsu. Ana dai zargin su da lakaɗa wata mata mai suna Amina Isa Tokarawa dukan tsiya, tare da ɗaure mata igiya bayan da suka zazzaga mata fetur, wai suna zargin ta zo gidansu ta shanya jinin 'yar uwarsu. Hakan yasa suka yi mata wannan ɗanyen aiki har sai da mutanen unguwa suka kawo mata ɗauki. Amma matar ta ce ta zo gidan ne a ƙauyen Kakara domin karɓar magani a gurin mahaifinsu, daga bisani kuma aka yi mata wannan dukan, inda kotun ta umarce su da su shiga bidiyo su ƙaryata kansu, kuma su je filin inda ranka ko taska na ma su ƙaryata kansu. To sai a yi hattara, Allah kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. To da wannan kuma bar shirin na miya tunkari kotun shari'ar musulunci da ke rijiyar lemo karkashin mai shari'a sunusu dan baba dukurawa inda wani magidanci mai suna malam ali ya nemi kotu ta taimake shi don girman Allah ta hana matarsa hankoran da take yi na kan lallai sai ta sabunta masa shayinsa. tun da fari dai mutumin mai suna malam ali ne ya nemi agajin kotun yana mai cewar matar tasa ta yi ikirarin lallai sai ta kara masa shayi, kuma ya ce ya yi duk mai yiwuwa wajen lallashinta kan ta yi wa Allah ta sauya wannan ƙuduri amma abin ya gagara ya ce tun daga lokacin wannan ikirari zuwa yanzu duk ranar kwananta baya rintsawa sai dai kawai ya yi likimo amma fa ya ce duk da haka yana ƙaunar matar tasa hubban sharidan kawai dai a gaya mata ta jefar da askar da ta tanada kamar yadda ya shaida wa abokin aikin Ahmad Salisu Bacirawa. ta yi min farci cewar za ta yi min shayi wadda aska tana nan a daki daki na dauke tana nan kusan da ta wasa ta da tashi ne kuma canja mata guri a haka makai ta wannan ba na bace fakare nake tunda an ce ga hauka ga wannan kaga akwai matsala yanzu haka dai amarya kememe ta ƙi magana kuma an ɗage shari'a zuwa ranar hudu ga watan gobe to Allah ya kiyaye Daga kotun majistri mai lamba hamsin da hudu kuma yanzu haka kotu ta aike da wani matashi zuwa gidan gyaran hali bayan da aka zarge shi da sare hannun wani abokinsa bayan da takaddama ta shiga tsakaninsa akan wayar salula. wakilin mamin abdu baka noma yana da ƙarin wasu labaran daga kotu an gurfanar da yakubu abdulaziz kawo a gaban kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ibrahim mansur yola bisa kushin tumar samar da rauni da kuma yunkurin kisan kai inda mai gabatar da kara barista Aminu Kawu ya shaida kotu cewar sabuwar takardar tuhuma ce kuma ya buƙaci kotu ta sa hali a karanto masa kunshin tuhumar. Kotu kuma ta umarci jami'inta Muhammad Zakirai da ya karanto. Bayan karantowar bayan karantowar kuma aka tsaya cik saboda rashin hurumin kotu. Kotun kuma ta aike da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 26 ga wannan watan domin jiran shawarorin gwamnati. Ana da zarginsa da amfani da wata adda ya datse hannun Sadiq Muhammad kawun lambu sakamakon wata takaddama kan cinikin wata waya ta naira dubu bakwai. Bayan fitowa daga kotun filin inda ranka ya zanta da Sadiq wanda aka datsewa hannu yi mana ƙarin haske kamar haka. ina na siyan mai da waya ne daga baya sai ce ya fasa siyan waya. Dawo da wayan to sai canja batir. To shine sai na ke gaya mai cewa ya canja batir ya kawo min batirin saboda siyar da waya zai. Shine sai ya nuna kamar ran shi ya ɓaci. Shine ya ta kai ga haka ya ɗauko adda ya zo ya sassare. A wani labarin kuma da kotun majistare mai lamba 25 karkashin jagorancin mai shari'a Halima Wali aka gurfanar da wasu 'yan bijilanti wato Abdullahi Ismail da Saddam Buhari da kuma Baffa Muhammad bisa kunshin tumar haɗin baki domin aikata laifi da duka da samar da rauni da kuma batar da mutum. Lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara barista Amina Ado Ado Bello ya gabatar da kansa a gaban kotu shi kuma jami'in kotu a Waisu Muhammad ya karanto musu kunshin tumar amma dukkaninsu suka musanta. Ana da zargin su da kama Isyaku Abubakar wato ɗan Snake inda suke zargin sa da aikata laifi kuma ake zargin sun dake shi sun tafi da shi har kuma zuwa yanzu ba a san inda yake ba amma ana zargin wanda ake tuma na farko wato kwamandan vigilante da kofar na isa da yin wani kalami cewar sai ya batar da shi hakan yasa ake zargin zarginsa bayan rasa da sanadin da aka yi an dai aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar 19 ga wannan watan domin sake gabatar da su to Allah ya kiyaye Yanzu kuwa sai batun guguwar nan da ke kaɗawa ko kuma in ce batun gobara da ta kama take kuma ci ganga ganga a tsakanin masu ruwa da tsaki a musabaka. Har ma wasu daga masu ruwa da tsakin ke roƙon gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da ya duba Allah ya yi wa ma'aiki ya tsoma baki a yi wa tafkar hanci. idan mai sauraro na biye da mu ai kun ga yadda ake ta cece ku ce bisa yadda aka yi ta sarifin wani fili mallakin kwamitin musabaka wanda marigayi gwamnan Kano Muhammadu Abdullahi Wase ya bayar da shi ga musabakar da nufin dai a hana yin makiyar da sunan musabaka amma kuma sai aka sauya tsarin fasali aka gina gidaje da sunan sayarwa a filin a wancan lokaci mun tattauna da shugaban kwamitin amintattu na musabaka gwani Yahuza dan zarga wanda ya ce sun yi hakan ne domin ci gaba samar wa musabaka kudaden tafikarwa har ma yake cewar musabakar ta ma mallaki wasu shagunan a kasuwar sabon gari da kuma kan titin zuwa jami'ar bayero kuma ya ce da irin waɗannan kuɗaɗe da ake karɓa daga shagunan ake samu ana ɗaukar nauyin tafiyar da musabaka da biyan alƙalai da kuma biyan zakaru To amma wannan magana ta gwani Yahuza ta jawo hankalin wasu masu ruwa da tsaki a musabakar waɗanda suke cewar sun yi musabaka tun ma da jajayen sawunsu amma mutum bai taɓa ba su ko da ƙarfan fana ba. Umar Abdulkadir Adam zakara ne da ya musabaka a 'yan shekaru da suka gabata. Ya ce kwamitin musabakar bai taɓa ba su ko sisin kwabo ba. hana rantsuwa dai ya ce karamar hukuma ce take ba shi naira dubu uku. Lokal gamman ɗin ma wancan lokacin ita take ba mu kuɗin mota mu zo kuma sannan ita take ɗaukar nauyin mu na abinci amma board of trustee ba abu abin da take yi mana wai na kuɗin mota ko na kuɗin abinci. A wancan lokacin eh, ciyaman ɗin lokal gamman ɗin wani lokacin har uniform yake mana. Shi ma Yusuf Ishaq da bara ma ya shiga musabakar ya ce hatta ga kuɗin mota ma shi yake ɗaukar nauyin kansa. Don haka kwamitin musabaka ba su taɓa ba shi komai ba kuma gashi ya taɓa yin na ɗaya daga yankinsu. A ɓangaren alƙalai kuma mun tattauna da Mazidi Adam Sha'aibu wanda ya ce ya yi mamakin jin yadda ake samun kuɗi daga shaguna ana cewa ana biyan alƙalai domin ya ce bai taɓa samun koda kwabo ba don ku ƙananan hukumomi ne ke ba su transport. To hakikanin gaskiya hatta akwai fom ma wanda su ainihin na alƙalancin da za su gudana sai su yi loka gama dinnan ta saya daga Board of Trustees. Amma babu wani abu wanda Board of Trustees take wa alƙalai a matsayin in sun je alƙalanci. Yanzu haka dai wasu gwanaye da ke da ruwa da tsaki a musabakar sun tashi haikan don ganin an tsabtace harkar. Da haka ne ma suke roƙon gwamnatin Kano ta yi gaggawar shiga maganar domin kaucewa ci gaba da yin yama ɗiɗi da maganar da ta shafi Alkur'ani mai girma. Gwani Muhammad Kamis guda ne daga cikin gwanayen da ke yin wannan kira. Ya ce kamata ya yi hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta shigo wannan batu domin a yi wa tufkar hanci. Tunda dai ya ce a cikin ido ake yin tsawuriya. To Allah ya kyauta. A nan kuma a ƙoƙarin ragewa mutane musamman ma talakawa marasa ƙarfi raɗaɗin halin da ake ciki na ƙarancin abinci da tsadarsa. Tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birnin Kano kuma tsohon ɗan takarar gwamnan Kano. Wanda kuma shine shugaban hukumar kula da almajirai da ilimin yara da basa zuwa makaranta ta ƙasa. Honorable Sha'aban Ibrahim Sharda ya yi rabon tallafin kayan abinci da ya shafi mai shinkafa da sauransu inda ake haɗawa kowane magidanci gara niki-niki ya ɗauka ya yi gida da ita albarkacin honorable Sha'aban Ibrahim Sharda da yake bayyana makasudin wannan abin alkhairi da ya yi ya ce dama wannan somin taɓi ne la'akari da halin da mutane suke ciki. Honorable Sha'aban Ibrahim Sharda ya ce yana matukar damuwa da yanayin da ake ciki bisa yadda yake ganin mutane na yawan kokawa. Don haka ya ce zai fito da wani tsari da za a ringa fito da tsare-tsare na tallafawa mutane musamman ma dai mabukata. duk wanda aka ba shi abin da zai ci a yanzu yana bukata ko ni ne kuma bai da kaɗan bai da yawa wannan dalili sa kamar yadda malamai da shugabanninmu suka ringa kira ga ba wai gwamnati kaɗai za a bari da ɗawainiya ko 'yan siyasa ba a'a duk wanda yake da ɗan wani abu da zai iya bayarwa in ya kansa ya taimaka. to Allah ya kai mizani wasu daga cikin waɗanda suka yi tururuwa domin amfana da wannan abin alkhairi na honorable sha'aban sharda, sun bayyana matukar godiya suna masu addu'ar Allah ya kai mizani ya kuma ƙara tallafawa wannan bawan Allah ya ƙaro yawansu a cikin wannan hali da ake ciki. To Allah ya kyauta. Yayin da ƙungiyoyi da masu fafutuka ke ci gaba da wayar da kan al'umma kan illar cin zarafin jama'a, fitacciyar 'yar gwagwarmayar nan Samira Isa Maddibo ta bayyana wasu ire-iren cin zarafin da 'ya'ya mata ke fuskanta. Samira Maddibo ta yi bayanin ne filla-filla kan yadda cin zarafi da kyara ke shafar tunani da ƙwaƙwalwar 'ya'ya mata. Baya ga wannan ma a matsayinta na ƙwararriya a fagen tsaro a intanet, wadda take aiki a yanzu haka a Birtaniya ta bayyana dalilan da yasa al'ummar arewacin Najeriya ba sa cin moriyar damar makin da ke intanet. Domin kallon cikakkiyar wannan tattaunawa ta musamman da Hajiya Samira Maddibo sai ku kasance da Freedom Radio Najeriya a kafafen Facebook, Twitter, YouTube har ma da TikTok. An jima kaɗan da karfe goma sha ɗaya na daren yau. To kafin mu sallame ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah magidanci dattijo tsohon soja wanda ya gamu da lalurar fitowar wani ƙari a jikinsa. kuma ake bukatar naira dubu ɗari biyu domin cire masa sai kuma takardar neman taimako ta Husaina Abubakar wanda shi kuma naira dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar kawai ake nema domin yi masa aiki a asibitin idanu na Makka. ga kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Musubawu Ilyas wanda ke fama da ciwon mafitsara ake neman naira dubu arba'in da biyar domin yi masa aiki shi ma ya ce ba shi da hali sai kuma wani ɗalibi wanda mahaifiyarsa ke kai kawo ta ce maraya ne ya samu gurbin karatu a jami'ar koyon aikin likita da ke azare amma kuma kuɗin registration ciko naira dubu ɗari biyu da hamsin ya tsaya mar don haka mahaifiyar ke roƙon bayan Allah a yi masa ko da karo karo ne a biya masa da fatan bayan Allah za ku taimaka. wannan ne shirin zai dasa aya a madadin dukkanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma, Zinnira Garba Balladu da Abdurrahman Hamisu na Madina, wanda da tallafin Abdurrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura domin sada da ku. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.